الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da haɗuwa a wannan masallaci na ke girma ma da ke zazzau wanda yake a GRA

wannan shine darasi na darasi ne na musamman wanda za a yi a kan azumi saboda jibi laraba ko kuma za alhamis za a tashi da azumi abu na farko da aka ce a tsawon abin da ake nufi da shi shine kamewa wannan shine a sawm kamewa daga kowanne abu sunansa a sawm saboda aka shi yasa kwaɗi na maryam a suratu maryam ta ce ni nazartu lirrahmani sauman ukan liman yau mai siya na yi bakancan azumi ko kuma na yi bakancan kamewa amma tana nufin daga barin magana haka ba wanda zan yi wa magana shi ne ni nazartu da rahmani soman falan yau yawma insiya a ah. wajen malaman musulunci abin da ake nufi da azumi shi ne الإمساك عن الأكل والشرب وجميع المفطرات مع اقترانه بالنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس شيني kamewa daga barin ci da sha kamewa daga barin ci da sha Kuma duk wani abu wanda ya iya isa ga makogoro tun daga hudowar alfijir na biyu har zuwa haɗuwar rana a cikin wannan bayanin za mu fahimci abuwa kamar haka na ɗaya da aka ce kamewa a zabarin ci da sha ya nufin lokacin da mutum ya fi arziki ba zai ce ba zai sha ba sannan kamewa daga wani abu da ake saka a baki tare da haɗa shi da niyya da haka dole sai an kama da niyya ba a gwama da niyya ba bai zama azumi ba a kamar yadda ya zo a cikin hadisi duk wanda bai yi niyya azumi ba kafin alfijir to ba shi da azumi saboda haka daga cikin abin da wannan yake nuna shine inda mutum bayan sallar asfa bai tashi ji labarin an ga wata to sai dai ya kama baki amma bai da azumi Koda ka haka dole sai mutum ya zamanto cewa ya yi ya kafin kudowa alfiya sannan ya ce min bi ta tsilo alfajir sani tun daga hudowa alfajir ne tun daga hudowar alfajir ne shi alfijir iri biyu ne akwai alfijir na farko wanda dole ce ne azumi ya kula da shi da kuma wanda zai yi sallah asa akwai wanda yake kamar da malaman zaure suke cewa kamar wutsiya karam ɗaki shi ne yadda ya zo a nan kaza na bi sarhan an bela ta ci karam <laughs> sarkin fada ya san karan ɓuki na'am an ci gaba ka san karan ɓuki ba <laughs> a ƙasa akwai akwai hausar malaman zaure to bar malam jafar ko ya ga ne? a sarki ce shi ne ke ce mata haka da ya hausar zaure kamar wuce sarki ce haka da haka yi shi akwai alfijir na biyu shi kuma shi ne wanda za ka zai shi kamar shi ne wanda hasken su yake daidai sama ina fatan mun gani shi wannan na biyu shi ne yake haramta cin abinci yake halatta sallah shi kuma na farkon wanda yake kamar wutsiyar karan biki shi kuma baya haramta cin abinci kuma baya halatta sallah an fara yin azumi ne a shekara ta biyu bayan jira a nan sallallahu alaihi wasallam saboda haka nan sallallahu alaihi wasallam ya yi azumi ne guda tara a rayuwar shi shi azumi kamar yadda malamai suka faɗa yana tabbata ne ta hanyoyi guda yi. ko dai ya tabbata ta hanyar adalai guda biyu Ya aka ce mutum adali shine wanda baya aikata manyan zunubai Shi ne wanda baya aikata kananan zunubai koyaushe kuma yana barin abin da zai taba mutunci shi kan shi ake kira adini don ba a samu adalai biyu ba za ka samu mutane da yawa shi kenan an gani a sokoto an gani a kano an gani a zaria an gani a yankin an gani a bukar in ka tattara waɗannan suna matsayin suna matsayin adalai guda biyu akwai hikimomi da yawa waɗanda suka sa Allah maɗaukakin sarki ya sa ya ce a yi azumi hikimar farko wacce ita ce mafi girma ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul shi shine ya ayu allazina amanu kutiba mukama, siyamu kama ba alal na min qablikum la'allakum tattakun. da ku waɗanda kuka yi imani an wajabta muku azumi ne kamar yadda aka wajabta waɗanda suka zo gabaninku la'allakum tattaqun a don wani abu illa saboda ku ji tsoron Allah tsoron Allah azumi yana shigowa ta hanyoyi da dama na ɗaya duk mutumin da yake azumi ayyukansa na alkhairi za su yawa saboda za ga duk lallacewa mutum galibi wanda ba yi sallar nafila ka samu mutum zai je ya yi sallar tarawih ko da raka a goma ce ko da kuma da sauri ne a yi aminci goma a kammala ka samu wani ya samu ko da mutum ɗaya ne yana ba shi abinci da azumi za ka samu ayyukan sharrin mutum suna yin ƙaranci kaga mutum ko ne yake da yawa za ga sai dai da daddare wani yana shan taba sigari misali yana shan kara arba'in misali kwali biyu kenan ko kaga idan azumi ya zo kila ya zo koma yana shan kwali ɗaya kara ashirin saboda haka azumi yana takura hanyoyin yawon shida azumi azumi yana sa mai kuɗi ya tuna wahalar da halakawa suke ciki saboda mutumin da yake da hali an doga ta hanyar azumi ba to babu yadda za a yi ya ji babu yadda za a yi ya kasa cin abinci amma azumi ya zo dole zai sa ba zai ci abinci yana daga cikin hikimomi da kuma fa'idojin azumi shi ne azumi zai koya mutum tsari a rayuwar shi yanzu misali mutum ya saba kusan ne yake so zai ci abinci amma in azumi ya zo zai takure shi a zaman to ba zai ci abinci ko yaushe yake so ba ba zai ci abinci ba sai daga hudowar alfijir zuwa faɗuwar rana zai ƙin cin abinci daga hudowa alfajir zuwa faɗuwar rana zai ci abinci ne daga faɗuwar rana kawai zuwa dab da hudowar daga cikin hikimomin azumi da kuma amfaninsa ga jiki shi ne azumi yana koya wa mutum barin abin da yake so zuka ga da na ji kishi zan ɗauki wannan nan sha kila ma ina da su a mota kawai da na ji kishi kawai ɗauka in sha amma kaga idan azumi ya zo ga ruwan mutum ba zai sha ba so shi ka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a saumuli wa ana ajizili azumi na wani kuma ni yake sa kai ya shi yace mutum ya da'o ta'amahu wa sharabahu mutum zai bar abincin shi zai kuma bar abin shansa you. Ah, yana ƙara lafiya saboda yawancin cututtuka da take gani daga abinci ne da abin sha kamar yadda wani mawaƙin larabawa ya ce fa inna da akthara ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw ash-sharabi yawancin cututtuka da kake gani a duniya to ko daga abinci ne ko daga abin sha shi ka kaga a baya akwai cututtuka da iyayenmu da yawa ba su san su ba amma yanzu da ya zama ana cin abinci da yawa artificial shi sa matsalolin cututtuka suka yi yawa mutumin ƙauye ya ci zo gani yana buƙatar ƙarin jini ko ƙarin lafiya zai sha su exotic da su fanta da su maltina da aka ce tana ƙarin jini duk da wasu ce ƙarya ne zai kawai za a tsinko mai alayyahu ne da wake da zogala ko da rama ana da bittiga yanzu yan shekara saba'in saba'in da biyar a ƙauye aikin da za ci wasu matan yan shekara talatin a ba ci shi ba da ya da nisa

kuma ya samu lafiya idan ya zo da yin duk ko ko ko yana mamaki da yin duk ko ko ba shi da magani da kuma ciwon yawa da yin duk ya ta iya yiwa shi da yana cin domin shi da abin da yake ci kila kullum yana cin soyayyen kwai ne akwai hikimomi da yawa waɗanda suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta azumi wasu daga cikin malaman sufaye irin su gazali suna cewa azumi iri uku ne akwai saumul umum akwai saumul khusus akwai saumul khususul khusus saumul umum shine azumin da kowa ya ana shi ne kamewa daga barin ci da sha da jima'i ana shi ne saumul umu saumul khusus shi kuma shi ne mutum ya kubuta ya daina kuta kwata mutum ya daina magana da ba ta da amfani yana azumi. Anau kalan ya ce, Mallam ya da kaunar zuwa al'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa In wanda bai bar magana wacce take yasasshiya ba to Allah ba yi da bukata ya ba abincinsa ko ya ba abin shansa ina fatan mun gane saumu khususul khusus shi kuma shi ne azumin zuciya ana ya zama mutum kawai ya shagala da ambatan Allah da aka ce 'yan ramadan ya zo su kulla kansu suke ba sa hira da mutane ba sa wani abu azumin watan ramadan yana da hukunce-hukunce da dama daga cikin hukunce hukuncin azumin wata ramadan shine na ɗaya idan mutum yana da janaba ya halarta mutum ya ɗau azumi kuma yanzu mutum ya tashi da janaba ya halatta a gare shi ya ɗau azumi ko da ko bai yi wanka ba sai bayan alfijir ya ke da cikin hukunce hukunce waɗanda suke da alaƙa da azumi shine inda mutum zai tashi zai yi sahur sai ya yi kokonto alfijir ya keto ko bai keto ba a samu wani yin da yake nuna alfijir ya keto ba ya halatta a gare shi ta abinci sai da wanda zai tambaya babu agogo a kusa da shi ba wata hanya da zai iya ganewa da ya fito waje ma bai gane ba ya halatta mutum ya ci abinci inda ya shakka yana da kyau mu bambance tsakanin shakka da ya ƙini da mafi rinjayen ya waje mu bambance tsakanin shakka da ya ƙini da mafi rinjayen idan aka ce ya ƙini tabbas kenan mafi jihar da to kuma in yi rinjiyar da kan ka ce alfijir ya ke cikin ka ba ka da azumi daga cikin hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da azumi shine in mutum ya zo alwala ba a so ya shaƙa ruwa can kamar da ya zo a hadisi wa balik kalistin shaƙi illa an ta kona sa'ima ka shaƙa ruwa yadda ya kamata sai dai in kana azumi idan kana azumi to ba za ka shaƙa ruwa yadda ya kamata ba za ka shaƙa ruwa ne sama-sama yana daga cikin hukunce-hukunce waɗanda suka da alaƙa da azumi shi ne inda mutum zai zama yana saduwa da matar shi sai ya ji kiran sallah ko ya fahimci alfijir ya ke in dai yana ji ya sauri ya dutse ya ci gaba ba azumin sa yana na bayan ya ci gaba ko da na sakon ɗaya ne ba shi da azumi ta daga cikin hukuncen azumi shi ne idan mutum ya tsari da matar shi da gangan da azumin wata ramadan to abin da yake kai ne yan takuyanga in ba zai iya ba ya zumi suke in ba zai iya ba sai ya ciyar da miskini yana daga cikin hukunce-hukuncen da suke da alaka da azumi shi ne inda mutum zai manta ya sha ruwa ko ya ci abinci ko azumin sa yana nan a inda a ce mutum zai manta ya sadu da iyalansa ya manta yana azumi to shi ma a zance yin inganci azumin sa na? amma wasu suna ganin da wahala mutu ya manta amma da inda zai manta to hukunci su daya yana daga cikin hukunce-hukuncen da suke da alaka da azumi ne allura sun ce allura in biyu ci. akwai wacce take da alaka da abinci akwai kuma normal allura to normal allura ana iya yi wa mutum ko da yana azumi amma wacce take da alaƙa da abinci to ita ba za a yi wa mutum ba in yana azumi in kuma ya yi to ba shi da hannu wallahi shi ma ƙara ruwa suna cewa iri biyu ne shi ma akwai wanda yake normal ruwa ne ba karya azumi akwai wanda kuma ana sa wani abu da yake da alaka da abinci to shi ne yake karya azumi ita hukuncen-hukuncen azumi in mutum ya taƙaru amai kuma ya aman to bai da azumi amma idan aman ne ya rinjaye shi kuma yi aman to ya azumin sai yana nan ina fatan muna ganewa yana daga cikin hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da azumi wanda mutane suna yawan tambaya mace mai ciki da kuma wacce take shayarwa dai suka sha azumi a zancen da ya fi inganci rama a zafi a ciyarwa ba sannan kalifi maɗan taɓa hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da mata saboda mafi yawanci waɗanda suke nan gurin gidan ne wasu ma har da jikoki yana daga ciki shi ne idan mace saura minti biyu ko uku sai haila ta zo mata saura minti biyu ko uku sai haila ta zo mata azuminta ya lallace amma inda zai zamanto cewa saura minti goma azumi ya ƙare sai ta ji alamar tasowar hailar amma hailar ba ta fito ba har zuwa lokacin da ta kammala azumin ta azumin ta yana Wani alamun hailar da ta ji ba da tasiri ko ba zai bata mata azumi ba yana daga cikin hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da azumi da kuma hukunce-hukuncen azumi ne idan mutum ya zo shan ruwa sai ya yi kokonto rana ta faɗi ko bata faɗi ba ba zai sha ba ko ga alfijir zai iya sha saboda asali shine dare ake ciki amma anan ba zai sha ba saboda asali shi ne ana rana ne shi ne sa ba zai sha ba a nan yana daga cikin hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da azumin watan ramadan shi ne ana so mutum idan rana ta kusa faduwa mutum ya dage da addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa isra'ili farhatan mai azumi yana da farin ciki guda biyu yana da farin ciki lokacin da ya sha ruwa yana da kuma wani farin cikin lokacin da zai haɗu da ubangiji shi sau da haka yana da kyau mutum ya dage wajen yin addu'a Allah yana amsar addu'a mai azumi cikin abubuwan da suke da alaƙa da azumi shine sallar tarawih annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Ni wanda ya yi Ramadan yana mai imani da Allah yana kuma mai neman lada Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta mata zunubansa a wani hadisi an samu Ramadan raka nawa ake bukata mutum ya yi a sallar tarawih a can baya magabata ba su tattauna wannan matsalar da yawa ba cewa raka'a nawa ne dole ka tsaya a haka amma mutu akhirun waɗanda suka zo daga baya sun tattauna game da raka'o'i na bayan nan wasu da yawa wasu daga cikin su irin su albani suna cewa bai halatta kai sama da raka a goma sha ɗaya ba kun raka'o'in da za ka yi to ba za ka wuce a sha ɗaya ba haka su cewa cewa don O kar ka wuce raka a goma sha ɗaya saboda hadisin da Aisha cewa Annabi sallam ya karawa a Ramadan ko wani Ramadan akan raka'o'i goma sha ɗaya. Sai dai a wani ai hannun malamai da yawa suna ganin ba dole ba ne tsayawa a raka sha ɗaya ma suna ba ne suna ganin bid'a ne ma yin sama da raka sha ɗaya alamai sun yi bayani cewa akwai hadisin abdullahi dan abbas da annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ya yi raka goma sha uku a ɗakin mai nuna sannan bayan nan akwai hadisin da muke da shi ranar nan mai yake cewa salatun laili matsina matsina salat da raka a biyu in ka raka a biyu kai sallama ka ɗara yin wata raka a biyu kai sallama ka ɗara yin wata raka a biyu kai sallama da ce idan ɗayan ku ya ji tsoron kar ya rasa asuba to sai ya yi ne kaga da ya ce biyu biyu biyu biyu biyu ba iyaka ana akwai hadisi kuma da annabi sassan ya ce sallah wani abu ne mai kyau wani abu ne na alkhairi as-salatu khairu mawdu saboda haka kowa yi abin da zai iya wani ya yawa wani ya kaɗan sannan abu na uku shine duk wanda yake dole sai an yi raka'a sha ɗaya to ya waje ba kuma ya ce a yi ta irin yadda nan sallallahu ya kuma kusan ba wanda zai iya to da annabi sallallahu a raka ɗaya kan yi shi yi izu goma ta ba tsaya da abdullahi dan masu da raka farko ya baka ya yi nisa yi ali imran kaga izu goma da rabi izu goma da rabi in dai za ka yi karatu duk ya sauranka in dai ba za ka haɗe wasu ayin ba malam takwar an mutum ya hawa biyu da rabi ko dan duk ya saurin mutum a tilawa in dai zai yi ta biyu ko da ba da shi to shine kowanne izu ya karanta shi a minti sha biyar ko haka ne ko to kaga in kowanne izu za a yi shi a minti sha biyar to kana buƙatar awa biyu a wajen minti arba'in kafin ka iya yin raka ɗaya in kuma za ka ɗan yi tajwidi ma ka ɗan ja maddoji ko ka ɗan kaɗani to ko na yanzu ɗaya kana buƙatar minti ashirin kaga kana buƙatar awa uku kenan da minti goma a kan tauraka a ba wanda kuma yake yin haka to magana cewa dole a tsaya a raka goma sha ɗaya kada a yi ƙari a kan haka wannan gaskiya a shi ne zancen da ya fi inganci kuma yalzan zambi wanda ya ce dole sai an yaka to ya waje ba kuma ya ya waje ba kuma ya yi irin wannan in dai kuma ka za ka iya yin raka'a ɗaya awa biyu a raka'a ɗaya ba to bai kamata ka tsananta wanda ya wuce ba kuma an ka duba tun zamanin imamu malik ana yi raka talatin da shida a harin. tun zamaninsa ibn rushd alhafi ya rasu shekara ta ɗari da casa'in da biyar da zu kusan shekarunsa da rasuwa shekararsa wajen ɗari takwas da hamsin amma ko a littafinsa ya yi bayani cewa tun zamanin imam malik ana yi raka'a talatin da shida ne a harami kuma har yanzu ma inda dai ba an canza a shekaru uku hudu ba talatin da uku suke yi a lokacin toman ƙarshe ishirin harawi sha uku kuma ta hajji kuma ba wanda ya yi inkari suna magabata a wanda aka rawaito suna yi raka a gari kullum irin su imamu ahmad irin su abu hanifa sukan yi raka'o'i ɗari kullum saboda haka cewa dole sai ka yi raka a shaɗe wannan ba na ci yankakke a kan haka abu na kusa da na ƙarshe na san ba za a rasa tambayoyi ba shi shine itikafi ana son mutum ya shiga itikafi a goma ƙarshe tufafi abin da yake nufi kawai shine lazimtan masallaci ka lazimci masallaci kai ayyukan alkairi waɗanda za su kusantar da kai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wannan shi ake kira tafi. idan mutum ya shiga itikafi abin da ake so shine ƙaryar ita ce da wani abu kar ya fita sai da wani dalili na larura amma ba zai je sallar jana'iza ba ba zai je ziyara ba kuma a irin wannan zamanin kamata da ko mutum zai shiga ita kaji ya shiga da android kawai shiga da wayar da za a iya kiran shi kurin sai yankira kira shi a da kyau kar mutane su zama da gurin itikafi wajen gera, ko wajen kasuwanci ko kuma mutane su mayar da itikafi wajen za a dinga tattauna lamuran siyasa kamar yadda mu da yawa suke yi amina da arfa ku faɗi da wasu sun siyasar wala za ka ce ma ba amina kake ba ko arfa wani ɗan siyasa yana zanen shi yana da addini na shiga maka na kira shi muka haɗu da shi a cikin haramin makka yadda na ji ya fara cin naman wasu abokansa ta yana daga cikin sunan siyasa kamar da malam bello ya bayar cewai yadda rukunan musulunci ta guda biyar ta su ma rukunan siyasa biyar ya ce akwai munafunci akwai ƙarya duk ce ka haɗa su tukunna rukunai biyar ne alama tukur da na ji fara zagin wasu ne na ji tsoron kawai kar haramin nan ya ragu zo mana ina ce mai an jima saboda an ci ana ninka zunubai a gurin na ce mai sai an jima ya ce kake kira ni fa nace na yadda amma kawai ma amma ya isa haka ma haɗu wani lokaci to nan gurin kamata ya kaje ka wanke zunubai in ba ko mu ko zunuban ba za su wanku ba to ka ƙara wani a gurin muka rabu so shi ma itikafi za a ga wasu hira suke yi sannan duk mutumin da ya zama zamanto zai je itikafi a dinga na nau'ukan abinci iri iri yana da raka to shi ma gaskiya da ƙyar ya itikafin wani abin alkhairi saboda shi da yadda take shi ne in za ka ci abinci ka ƙoshi in za ka ci abinci ka ƙunshi to ba za ka ibada da yawa ba za kuma kai karatu da yawa ba abu na ƙarshe shi ne wanda ba zai shiga itikafi ba da iya ƙoƙarin su ya ɗaura ɗamara ta ibada a goman ƙarshe goman ƙarshe lokaci ne na neman lada annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda aka faɗa idan goman ƙarshe ta shigo yana ɗaura ɗamara yana tashi iyalansa yana zage danki wajen ibada kaya wasa aka yi kamata mutum ya zama don goman ƙarshe ta zo mutum ya yi iya ƙoƙarin wajen ya ga ya yi ibada kada ya wasa ina yawan maimaitawa rayuwar nan ba ta da tambar kowa ya iya abin da zai iya rayuwar nan tana da wahalar gaske kowa ya iya abin da zai iya wallahi malayin ba ce an maka wa'azi yanzu akan mutuwa ba kawai yadda mutane suke tafiya kai ka san duniyar nan ta fara zuwa ƙarshe ko ranar juma'an nan mataimakin shugaban izala na jihar katsina shi aka yi juma'a ya yi wa'azi kuma ya mutu da daddare yana da kyau kowa a cikinmu nan ya yi tunanin ba dole ba ne ya iso wani ramadan yana da matuƙar mahimmanci kowa a cikinmu ya yi tunanin cewa babu tabbaci abu tabbaci na rayuwar yadda za ta zama don haka ina ba da shawara kowa ya tunanin me ya kamata ya a ramadan wannan abin da zan ƙara sawa da shi har mutum ya raina sadaka da zai baya a ramadan har mutum ya raina kakka raina sadakar da za ka baya a ramadan Yan shi yallaɓa za su iya sadakan miliyoyi kai ma ka samu ko da ta dubu biyar kai shi ne lati haɗiran na miyar ma'arufi shai'an kada ka raina wani aikin alkhairi da za ka koya yake koya aikin alkhairi yake ka raina shi ko da sadaka dubu ɗaya ne kafin ramadan ya fita kai kokari annabi sallam ya ce duk wanda ramadan ya zo bai abin da za a gafarta mai ba ne ya gaya masa duk wanda ramadan ya zo bai abin da za a gafarta masa wato Allah ya ƙara nisan shi da rahama ya ce ka ce amin annabi sallam ya ce amin su kaza addu'a ce ta manyan bayan Allah Allah ya bamu da cewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari Allah ya sa mu yi Ramadan cikin ƙoshin lafiya ya kuma mai mai kama Sheikh Malam Tafa wanne da wanne Malam sha ɗaya ɗin nan fa babu wani dalili da yankaki a kan shi ana aisha ɗaya ce daga cikin mata a nan sosalam guda tara inda aka samu sha uku a wani ɗakin ya nuna cewa labarin da ta bayan na abin da ta gani inda a ce sunna ce kuliya annabi ne ya faɗa ya ce kan wanda ya wuce sha ɗaya a ga shi kenan amma wannan aiki a nan sosalam ne kuma an rawaito saɓanin haka a wani aikin a wani ɗakin kaga ba wani dalili da wani zai ce wai sai ya lazumta ma ta yi sha ɗaya ko kuma wani mutum yau ya sha ɗaya wata ran ya sha uku har sha uku ma ba dole bane ka tsaya a shi tunda muna da salatul laili masana masana misali in ce malam Ahmadu ci gaba da yin abin nan bibi biyu haka gaji zai ma'anar wannan harkar ce ya gare shi ne ma'anar salatul laili masana masana sallar dare bibi biyu ne kaji abin da yake nuna har sai ka gaji ko sai ka iyayenka

to guda yanzu ko a jami'a za mu yi misali da rawiya kuma yawanci azan na ya a dinga abin da za ku iya kawai. Shi ne shi wancan hadisin shi ke fassara. Kaga da yace Idan ɗayan ku tsoron Haka ne. Allah ya ba mu da akwai mai tambayar na ke gaba? a ina a wannan hadisi mai shan ruwa ne hadisin yake mai shan ruwa ne aka ce in ya ɗaga ya ƙararsa. amma ba za a iya kiyasin abinci ba ko kuma suke kiyasin abinci amma kuskure ne saboda ai abinci da ruwa ba layin su ɗaya ba ce gaskiya kuskure ne ni a fahimta ta saboda ai ya ilimin usul malam Allah idan mutum zai kiyasi dole sai abubuwan sun zama iri daya yanzu da kasuwan mutum zuwa ga abinci daidai kuke da su zuwa ruwa shi ne yanzu abinci za ka iya ci so biyu amma wannan ruwan talatiyance mita nawa ake suka sha sai ku sha ruwa so biyu a rana kuma za ka iya cin abinci sau biya a rana sannan ha ilimin lafiya ma an ce mutum zai iya yin kwana uku bai sha ruwa ba sai kuma iya yin kwana bakwai bai ci abinci ba shine maximum kaga ba irin su ɗaya ba sai duk wanda ya ɗauki yasin abinci a kan ruwa tsakani da Allah ya yi kuskure ba ma irin su ɗaya ba ko kuma wannan wannan ce wanda a cikin sauƙi awwa kuma kaga idan ya ci abinci ya buƙaci ya zo ya sha ruwa shi kuma ruwan kansa an ce sai in ya ɗaga ne zai ƙarasa in bai ɗagawa ba zai sha ba kaga ke sa ya ne ke ba Allah ba mu sa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari to ladan ta ka ta ƙarshe akan lida iya in ta niyya a farko da niyyar ramadan ɗin duka shi ne Allah ba mu dacewa ga sa ni azumi lafiya wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh